Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. A Ghana ma za ku iya jin shirin nan a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Hakanan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe 8 na safe a gogon Najeriya, Kamaru da Chadi da Niger bakwai na safe a Ghana. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shiri. da ka tsaya ka yi rashin adalci wa mutum ka munafurce shi ka ci kafan shi gara ka ajiye mishi abin shi saboda kaga shi ayoyin kano ya shi ayoyin nojira da ya ta takara da shi a firamare. wato ka san shi rayuwa kamar yadda aka faɗa turan gini turan zane. Muryoyin da kuka je ta farko ta Alhaji Yakubu Adamu Hadimin tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ta biyu kuma Comrade Sabu Muhammad Hadimin gwamnan jihar Bauchi kan murabus da mataimakin gwamnan yayi a jiya Laraba. Za mu kawo muku cikakken rahoto ba labaran duniya. Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin na ƙasa ba kasa ba sannan ku ji irin rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridu a gane cikin mako sai ku saurari nasiha kan zaman lafiya da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta Jummai Ali. An shirya yau Alhamis ɗin nan cikin yadda Allah manyan jami'an leƙen asiri da jama'an tsaro za su gabatar da bayanai gaban wakilan Majalisar Dokokin Amurka dangane da binciken shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a bara. An shirya mukaddashin Anthony General Rod Rosenthal da shugaban ma'aikatan fadar shugaba John Kelly da daraktan hukumar leƙen asiri da kuma daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI za su gana da shugaban kwamitin leƙen asiri na majalisar wakilai. Fadar shugaba ce ta shirya wannan ganawa, to amma 'yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan ganawa ba ta dace ba. wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya nikolai maladonif ya yi kashedi jiya laraba cewa zirin gaza yana dab da wargajewa a saboda haka ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai ɓarke a yankin ba ya ce tilasta ɗauki matakan gaggawa na hana ɓarkewar wani yaƙi da kuma kawar da wahalar da mutane ke sha a yankin sannan kuma a ƙarfafa wa gwamnatin Falasina gwiwa ta yi abin da ya kamata. Ya yi wannan furicin ne wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan wannan batu. Yankin Falasina ya yi fama da tarzoma cikin makonnin da suka shige, a yayin da dubban Falasina suka dinga yin zanga-zanga duk ranar Juma'a a katangar kan iyakar da ta raba Gaza da Isra'ila. majalisar ɗinkin duniya ta ce falasina 76 ciki da yara goma sha ɗaya jami'an tsaron isra'ila suka kashe kuma fiye da mutane dubu uku ne suka ji rauni cikin wata ɗaya kwamitin sulhun yana tattauna wani daftarin ƙudiri da ƙasar kuwait ta gabatar da ya buƙaci a tura wata runduna zuwa yankunan falasinawa domin kare farar hula. A lokacin da annobar zazzabin Ebola ta barke a Afirka ta yamma a shekara ta 2014 babu wanda yake cikin shirin ko ta kwana akan aukuwar wannan al'amari. Allurar rigakafin da ake kokarin kirkirowa duk lokacin da aka samu bulla annobar zazzabin a shekara ta 2013 tana ƙasa tana dabo. Gwamnatoci kuma suna tafiyar hawainiya wajen ɗaukar matakai ko kuma kasa sanin barazana ko kuma hatsarin da ke tattare da bular annobar zazzabin su kuma jami'an kiwon lafiya sai suka tsinci kansu cikin tsaka mai wuya wajen ba da jinya a saboda haka a lokacin da aka samu damar shawo kan matsala a shekara ta 2016 fiye da mutane 11,300 sun mutu a kasashen gini da liberia da kuma saliyo a saboda wannan cuta kuma ta laƙume fiye da dala biliyan hudu a wannan karin a lokacin da aka samu labarin yiwuwar barkewa annobar a wani ƙauyen jamhuriyar congo a ranar 8 ga wannan wata na mayu cikin kwanaki biyu ƙasar ta tura masana zuwa yankin a takaice nan da nan aka fara ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar wannan annoba domin kuwa an yi amfani da darussan da aka koya a baya wajen ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ango yarima hari na kasar birtaniya ya daɗe yana ƙaunar nahiyar afirka ana sauran shekara guda ya gama jami'a ya je kasar litoso ya ƙaddamar da wata ƙungiyar taimakon yara ya kuma haɗu da matar da ya aura a ƙasar botswana a saboda haka ne ake raɗe raɗin cewa ƙila ango hari da amaryarsa megan za su je wata ƙasa a afirka domin murnar aurensu abin da turawa ke kira honeymoon yadda ango da amarya ke kwanan afirka ya fito fili a wajen bikin auren nasu a saboda mutanen da aka gayyata da kuma liyafar da aka yi miliyoyin jama'a ne suka kalli wannan ɗaurin auren ta akwatunan talabijin ɗansu. tsohuwar Minista harkokin wajen da toso mompono kakekela ta bayyana wa muryar amurka ko kuma ta bayyana fatar rima hari da amaryarsa megan za su ci gaba da gudanar da ayyukan taimako a ƙasarta da kuma sauran ƙasashen afirka labaran duniya kenan ku gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a yar ƙwarya bincike da muka gudanar da alamun an kafa tarihi da ajiye aiki da mataimakin gwamnan jihar Bauchi injiniya Nuhu Gidado ya yi ajiya Laraba. Domin tun da Najeriya ta koma ta farkin demokuraɗiyya kusan shekaru 20 yanzu ba taɓa samun wani mai mukamin mataimakin gwamna ko gwamna wadda a ƙashin kansa yi murawus ba wato sai a wannan karon. Ga Abdul Wahab Muhammad da rahoto. Bincike na nuni da cewa rashin ganin mataimakin gwamnan a yawancin hidindimun gwamnati akai-akai tamkar manuniya ce dangane da dalilan da ya janyo sauka daga mukamin. Alhaji Yakubu Adamu shine mai tallafawa tsohon mataimakin gwamna a fannin labarai. Ya mini bayani a hirata da shi ta wayar tarho. Resignation na dipci gwamna. Eh menene dalilin da ya bayar? To abin da shi mai girma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Bauchi wanda halin yanzu ya ce ya bada takardar ajiye aikin shi. yake faɗa shi ne yana fara da godiya da girma gwamna ne ba shi dama na zama mukaddashin shi ah, sannan kuma yake ƙara jaddada cewa a yadda ake ɗaukan shi a wannan tafiyan ya bai dace ba a yadda ake nuna mishi wariya bai dace ba ci gaba da wannan tafiyan saboda bai adalci wa gwamna ba saboda gaba ɗaya shi a kashin kan shi no gida da kenan eh. wato yadda ake tafiyar da al'amuran gwamnati ya ga an ware shi a gefe ana taka shi dama can kun ga akwai alamun da cewa ya ce ana gwada masa wariya kamar a gwamnatin ne ba ke bakon shi bai kamsu ba kuma kafa wani da ka tsaya ka yi rashin adalci wa mutum ka munafurce shi ka ci kafan shi gara ka ajiye mishi abin shi saboda kaga shi ayoyin kano ya shi ayoyin jira da ya yi takara da shi a primary apc a zaben fidda gwani. kuma sabu muhammad shine mai taimakawa gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar a bangaren ilimi da faɗakar da al'umma ya shaida mini matsayinsu a gwamnatance kan batun inda ya ce tun rangini zane." wato kasan shi rayuwa kamar yadda aka faɗa turan gini turan zane kuma komai da ka gan shi na rayuwa muƙaddari ne yau shi ne lokacin da allah subhanahu wata'ala ya yanke cewa shi mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar bauchi injiniya na gidado zai bar aiki da gabna Muhammad Abdullahi Abubakar a ƙashin kansa. Ba ganin wannan barinsa uh, gwamnatin zai iya kawo cikas matafiyar wannan gwamnati a wannan insha Allahu ban ga ba mu ga wannan ba to saboda haka ma yanzu ko a dama a kwarai da gaske eh. domin ai tsarin mulki sun samu wani ne ai tsarin mulki yayi bayanin idan mutum ya bari kaga dole a koma cikin tsarin mm. mulki na ƙasa mm. domin a bi ka'idojin da shi tsarin mulki ya faɗa da kuma ka'idoji na jam'iyyar mu ta apc da kuma tuntuɓa da za a yi a ga cewa an samo wanda zai mai da gurbinsa. To sai dai jigo a siyasar APC a jihar Bauchi, Sani Shehu Malam ya ce akwai rashin adalci game da tafiyar gwamnatin jihar Bauchi, inda ya ce duk yaron da ya hana uwarsa bacci to shi ma ko ba zai ba. Billahi lazi la ilaha illa huwa duk dan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba, to shi ko ya kwana shi ma bai rintsa ba. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa gwamnan jihar Bauchi na imani da Allah mu da mutanen jihar Bauchi sai mu ce Allah ji kanmu Allah sauke mana amma Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su gyara mana harkokin ma jihar Bauchi sai dai kuma bayanai na nuni da cewa mataimakin gwamnan ya shaidawa gwamnan burinsa na janye jikinsa daga tafiyar gwamnatin a jihar Bauchi tun a watan Afrilun wannan shekara Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad, za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, kamun nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefe. Mota da a cikin Madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe uku da minti goma sha biyu na dare a nan birnin Washington DC. Masu aro sai a gyara zama ga Usman Amir Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna dauke da wani rahoto ne na musamman game da wata zanga-zanga da mutane masu bukata ta musamman suka yi a nan cikin birnin Washington DC kusa ma nan da ofishinmu wato daura da majalisar dattijai da kuma 'yan majalisu. Wato wasu masu rajin kare 'yanci na mutane masu bukata ta musamman kenan wanda ake kira da adapt community wanda su ne suka fito da wannan zanga-zanga domin nuna wani bakin cikin abin da yake faruwa a da suka ce a nan cikin amurka wanda suka bayyana cewa kowace rana a nan cikin amurka akwai wata cibiya wadda take azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyoyi daban-daban wanda kuma take magana ita wannan kungiya da cewa dole ne sai an kwatan musu su an ba su hakkokinsu ma'ana an kare musu martabarsu wanda kuma wannan kungiya har biyan su kuɗi ake yi domin su wannan aiki suka ce sunan kungiyar zajja. George Rottenberg Center wato wata cibiya ce ta lura da mutanen da suke da bukata ta musamman wanda kuma sun nuna cewa wannan kungiya tana amfani da hanyoyi na azabtarwa ko kuma muzantawa wajen ganin cewa ta ladabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman wanda suka ce har wannan kungiya takan yi amfani da abubuwan da ke amfani da lantarki wajen ɗaɗana wa mutum domin ta ja shi ko kuma ya wani bayani wanda ake wa mutum domin me in ya samu ta ja shi wannan wutar dole zai yi bayani ko kuma ya yi wani abin da ake so wanda wannan abubuwa na wutar lantarki suka nuna cewa ya fi karfin dan wani dan guntun kulki mai wuta da 'yan sanda suke amfani da shi wanda shi ma kamar lantarki ne wanda in aka dodara mutum sai jikinsa ya mutu sai a sa mai hankwa ko kuma a daure shi ko kuma a murkushe shi a tafi da shi to suka ce wannan wutar da ake amfani da ita akan mutanen da suke da bukata ta musamman ta fi azabtarwa fiye da wannan abun domin ta fi shi karfin wutar lantarki a jikinsa wannan ta sa suka ce kuma ɗaya daga cikin abin abin da ya sa wai ake wannan abubuwa da suka bayyana shine ganin cewa misali kila wannan kasashen yana da ɗan damuwar da za a ce zauna ba zai zauna ba kila ko taurin kai ko wani abu makamancin haka za a ce zauna sai a amfani da wannan a sa shi dole ya zauna ko kuma a sa shi wani abu dai da ba shi ya niyya ya yi ba wanda suka ce har biyan ma'aikatar ake domin ganin cewa sun yi wannan aiki na azabtar da mutane da suke da bukata ta musamman to abin da kungiyar take magana shine wayannan mutane masu bukata ta musamman mutane ne kamar kowa idan wani laifi suka yi ya kamata a kai su ga gaban kuliya mantasa ne su ma a yi musu hukunci a yanke musu kamar yadda ake yanke kowa wanda za a kai prison a kai wanda za a kai gidan horarwa a kai wanda za a ba wa wani horo a bashi duk irin wannan maganar da suke kenan akwai wata yar majalisa da ta ce ita ma fa ta taba cin karo da wannan abu mai muni ko kuma na azabtarwa sunanta Janifa Musamba wanda ta ce da kyar ta kai labari akan wannan al'amari ta ce abin kamar daf maciji ke in aka sa ma za ka ji kamar kunama ta harbe ka ko kuma maciji ya sare ka domin zai sai ka ji ya shiga jikinka cikin raɗaɗi da zafi wanda kuma wani lokaci sai ka ji ka kame saboda tsabar yanda ya ja ka a jikinka saboda lantarki ce a jikinsa sannan kuma yana haifar da kuna a jikin fatan mutum ko kuma ya ɗaye ta wannan duk irin kaɗan daga cikin abubuwan da suka ce suna fuskanta kenan sun bayyana cewa ko majalisar ɗinkin duniya da kuma ma'aikatar shari'a ta amurka da kuma jihar massachusetts sai da suka yi magana a kan wa'annan ƙungiya ko kuma wannan cibiya ta jrc wato kamar yadda muka ce the judge rottenberg center wanda kuma tun tunawa suke wannan magana ba wai yau suka fara ba tun a 1971 to aƙalla kenan shekaru 47 kenan duk kuma wannan hukumomi sun yi magana ne gan kan wannan kungiya wadda suka nuna cewa suna amfani da karfin tsiya da kuma azabtarwa da wulakantar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar amfani da abubuwan da suka shafi kimiyya domin tabbatar da cewa sun samu abin da suke son su tatsa a jikin wayannan mutane to wannan abu ne da na bayyana muku yasa wannan mutane masu kokarin fafutukar kwatar 'yancin nakasassu ta adapt suka yi kokarin ganin cewa sun yi zanga-zangar da za ta bayyana bakin cikinsu domin ganin an magance abin da yake faruwa din ko kuma ya daɗe yana faruwa abokiyar aikinmu hafsat maina muhammad ta halarci wannan waje na taro ko kuma zanga-zangar da mutanen masu bukata ta musamman suka yi ga yadda ta bamu rahoton jama'a assalamu alaikum mu da warhaka na hafsat maina muhammad daga nan birnin washington dc muna nan tare da nakasassu suna zanga-zanga akan wasu abubuwan da suke nema gwamnati ta yi musu uh, what's your name uh, my name is Priya Penner. Priya Penner. Yes. Okay. Uh, so what are you here today for? Yeah, so ADAPT is here right now in front of the Health and Human Services um, demanding that Secretary Azar, um, Secretary Azar, uh, essentially release a set of pre-written regulations. They're finalized in 2016. They're ready to go. All it needs is a signature from Commissioner Gottlieb of the um, Food and Drug Administration. We need these regulations. That's why we're here. Um, these regulations would ban the use of electro skin shock at the Judge Rottenberg Center. So we are essentially torturing single Americans in Massachusetts. We don't allow this type of behavior um, to prisoners that we capture. We don't allow this type of behavior to any other population but disabled people. So a takaice tana cewa uh, suna neman gwamnati ta sanya wata doka na a daina cin su kuma a daina wato kuntata musu musamman na kasassun da ake neman a uh, wato tsayar da su ko kuma a uh, daidaita halayensu waje daya suna neman irin abin da ake amfani da shi na a tozarta musu a ji musu ciwo da sauransu suna neman a sanya doka ko kuma dokar ta fara aiki kan a daina wannan abubuwa saboda ba kowa ake wa ba ba a yi wa kowa wato ba a yi wa kowane dan adam illa na kasassu saboda haka suna neman yancin su na a daina wannan tozartawar na a daina wannan cin zarafin nasu Hi, what's your name? My name is Allison Okay, Allison and Mike. Mike. So, um, and how long has this been The Trump administration and the Obama administration has led the torture of disabled people in Canton, Massachusetts to Judge Rod Burton continue to go on. And I see you are very emotional about this. How does this make you all feel? I mean, those are our sisters and brothers, so we're out here fighting not only for their freedoms but for their lives. Hmm. Okay, Mr. Mike, would you do you have something to add on? A takaice Alison da Mike suna cewa suna son wannan doka da suka saka a sanya ya fara aiki kamar da yadda sauran mutane suke faɗi kan cewa ana tozarta musu ana cin zarafinsu idan kuna sauraron mu za ku ji wasu ƙararraki a wannan ƙarar mutane ne waɗanda ake tozartawa waɗanda ake ɗaure da su ake tozarta musu ƙarar yadda abin yake musu ciwo ne kamar yadda kuke ji yanzu. a takaice abin da suke cewa suna son sakatare azar wanda yake kula da hukumar ma'aikatan lafiya da ya tabbatar cewa dokan nan tana aiki kuma an daina cin zarafin na kasassu kuma mutanen su dawo cikin al'umma yadda suke cikin al'umma cewa su 'yan uwansu ne kuma ba za su bar su su takayyara ba daga nan birnin washington dc sunana hafsat maina muhammad sashen hausa na muryar amurka gargaɗe mai gina mai mugunta gargaɗe mai gina ka faɗa mu gargaɗe mai gina zuciyanmu ta yi mana daɗi amma mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama mai gina ramin mugunta ya taɓe nan. Duka-duka madadin Hafsat Maina Muhammad a nan shirin na kasa ba kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake dawa ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka ma shirin ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya To ma da la'agai malamai cikin wasu rahotanni da jaridun Ghana suka mai da hankali a kai har da batun neman hukume wato neman da hukumomin tsaron kasar suke yi wa shugaban hukumar wasan kwallon kafa. To ko menene dalili suke neman sa ruwa a jallo gari ruwa da Abbas. mu fara sharhin jaridun ne yau da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic. ci, ya yi zafi. yayin da shugaban ƙasa ya kai karansa ga 'yan sanda wato hukumar bincike miyagun ayyuka na bin sawunsa ko kuma dai suna farautarsa jaridar ta ce 'yan sandan ƙasar ghana na farautar shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar ghana mr kusinyan ta ci kan wani ƙara da ke akwai wadda ake jin zai girgisha harsashen kwallon kafar kasar ghana wannan ya biyo rufotunsa da shugabana na dankwa ya yi ne ga 'yan sanda da su gabatar da farautar nyantaci dan shekaru 49 da haihuwa bayan shi shugaban kasar ya kalli bidiyon din da anas armiyawa anas yi bincikensa ya gabatar wadda aka yi wa suna number 12 saboda irin ayyuka na asha da handama da ke gudana a wannan kungiya. Irin shuka na kwakwan miya guda miliyan biyu za a shuka a ungunin haƙan ma'adinai. Wannan shine labarin da daka gani a bayan jaridar ta Daily Graphic. Jaridar ta ce sama da wato irin kwakwan miya miliyan biyu ake sa ran za a shuka a cikin unguwannin da aka lalata su da haƙan ma'adinai da a ƙoƙarin da ake yi na farfaɗo da waɗannan ungunni. Yanzu bari mu duba jaridar Ghanaian Times. Majalisar Dokoki ta aminta da Jane Lamte a matsayin muƙaddashiyan wato mai ƙara ko kuma dai mai ƙara na musamman. Har yau dai jaridar ta Ghanaian Times. Sojoji da 'yan sanda sun sasanta rikici da ke tsakaninsu yanzu ana ɗasawa ta ce wato sojoji da 'yan sanda da sun ka samu rashin fahimtar juniya a cikin makonni da suka gabata a tamali yanzu wato sun samu sasantawa tsakaninsu babban dai labarin ita jaridar ta Ghanaian Times shine shugaban ƙasa ya bayar da umarnin a kame kwesi nyantici a bayan jaridar ta ghanaian times labari da ke akwai shine dagwe ya miƙa wa shugaban ƙasa kambinsa na ajin bantamweight da ya lashe a watan jiya yadda ya miƙa shi ga shugaba na nana adudankwa kufu ado yanzu mun duba jaridar daily heritage wannan labari ne ke akwai babban labari shine dai Mahamman ba zai iya lashe zaben shekara dubu biyu da 2020 ba. A nan dandasa aya a cikin shirin. Ridwanullah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya. a sunana muhammad musa ana min inkiya da mai takobi eto eh alhamdulillahi a zaman lafiya a nan a ƙasanmu ta najeriya ba ma a ƙasanmu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma allah ya la'anci duk wanda zai tada ita kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba a matsayinmu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai wani abu wanda zai tada hankali na faɗa manya za su jawo ka su nuna maka kai kai kai bari bari kar kai haka bai dace ba so kaga a nan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi ba ne zaman lafiya shine ya fi zama alkhairi don haka a nan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka ina kiran 'yan uwanmu musulmi a duk inda suke duk inda suka tsinci kansu su zama masu son a zauna lafiya su zama masu son a kara mutuncin juna kada ka zama wanda da ka zo ka ana rigima an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada sai ka zama abin da alkur'ani ya datar da kai wa sulhul khair ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna so wannan shine kirana ga 'yan uwanmu musulmi allah ya sa da muka fara wannan wa azumi na watan ramadana allah ya sa mu gama shi lafiya albarka da take cikinsa allah ya sada mu da ita ba tantana dama mun san ma babu wani abu wanda na abin ki domin shaidanu ma allah ya ce an riga an ɗaɗɗaure su ba su da iko a kan musu samu mu yi wasu abubuwan wanda bai dace ba allah ya ba mu ikon yin ibada allah ya karbi ibadunmu to madalla allah sa a dace ana tare da sashen hausa na murya amurka nan washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE mai magana muhammad mai haraji sakuta State Shagari local government Bulan yaki. To wai anya kuma gu aikin da ake yi kasa kacewa ko ko APC kacewa. Saboda mun ga ana challenging din waɗanda ya adawa amma ba a challenging din waɗanda suke cikin gwamnati mai ci. Ya kamata ku yi adalci ga aikin kun ce ku na Allah ne ha. an wani Allah kuke kun san aikin Allah da kai ba wai haka za a yi ba ce wai canji canji to wai canji da mu ga canjin ya zo da wanda muke muke zato ba ya kamata da an ka caji dan adawa a caji wanda ba dan adawa ba Allah salamu mai sauraron ku Muhammadu mai haraji Sokoto state shagar lokacin wannan bulan yaki nagode biyoyi e. ta madalla ga mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya an shirya yau alhamis dinnan cikin yadda allah manyan jami'an leƙen asiri da jami'an tsaro za su gabatar da bayanai gaban wakilan majalisar dokokin amurka dangane da binciken shishigin da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban kasa da aka yi a bara wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya yi kashedi a jiya laraba cewa zirin gaza yana dab da wargajewa a saboda haka ya kira kasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai barke a yankin ba. To madalla a gaishe ki da haka Allah ka mu kashin shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kamin nan a madadin ita Jummai Alin da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.